Laraba 24 ga watan Fabrairu shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. basu Muhammad ɗan takarar jam'iyyar Pendes tarayya shi ya lashe zaben shugaban ƙasar niger zagaye na biyu. Hukumar zaben mai zaman kanta Seni ta bayyana sakamakon wucin gadi na zaben jiya. Jam'iyyun siyasa masu hamayya sun yi watsi da sakamakon. za ku ji raskonar da wasu kungiyoyin sa-ido suka yi kan zaben da ya gudana a ƙasar Nijar. A rahoton namu na musamman za ku ji wasu daga cikin matsaloli da wasu masu fama da nakasa ke fuskanta a ɓangaren ilimi da horo har ma da samun aiki. Masu mu mu da sake saduwa. Bayan fitowar sakamako na wucin gadi a maraicen jiya, an samu wasu fitinoni da suka bullo a birnin Yamai. a yau da sahe tarzomar ta ci gaba da barkewa a wurare daban-daban na cikin yamai a cewar wani dan jam'iyyar siyasa na pnds tarayya dole ne 'yan jam'iyya mai hamayya su nuna rashin jin daɗinsu su ga dai abin da ya bayyana magungu gungu muhammad dantinin sakamakon da an ka bada bai bada mamaki ba tarihi ya nuna ba so ɗaya ba ba so biyu ba duk inda aka yi alliance jam'iyyu suka haɗu waje guda suka nuna rinjayen su tun kahin a je wajen jeho ƙuri'a to haka yake tabbata tarihi wannan ya nuna a ƙasar Nijar wannan insha Allahu rabi haka yake kuma haka ya tabbata bayan ba da sakamako nan cibiyar tarayya mun ga abin kamar sanyi sanyi ya kawa ka na farko sai mu ce kamar wanda Allah kawa hada ba shi hada abinda kowa sani ne duk inda aka gayi sakamakon zaɓe waɗanda aka kada sai sun yi korafi sai sun nuna rashin jin daɗi kwarai da gaske to gaggamin ga sun nuna abin har ya wuce hayyaci saboda haka aka ɗan ja da baya da dukkan wasu wasanni na shingulla domin su gane abin da ake nihi in suna da wani korafi ba a titi za za su gwadi ba su je kotu su gabatar da wannan kokin su ga kotu kotu ta saurare su magoya bayan jam'iyyar ldr canji na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su kan sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar zagaye na biyu da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana kamar yadda isa mamman galadima shugaban matasa na ldr canji ya bayyana ma gungu muhammad dantinin wannan toye da matasa suka hoto suke yi kahin a bada umarni suka hoto baka ba mutum kashi ka hana shi kuka wannan hurji da ake yi na matasa mutane da suke hutawa gwada ne suke raba da sata da aka musu ganin sharuɗa na ƙasar Nijar akwai hanyoyi na lumana da ake bi domin a kwato yanci game da maganar zaɓe to da ba ku dakata ku bi wannan ba ko kuma ku yi jiran hal babban koti mai bada da hukunci ta wallafa dindindin din kamun ku shiga wani bada da umarnin a yi zanga-zanga ita kotun da kake magana mun san ta sarai Nijar ana wasa kasar shara. jiya hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasar Nijar zagaye na biyu wanda ya baɗin takarar jam'iyyar PNDS tarayya bazu Muhammad Galaba. Metar Isa Kasuna shugaban hukumar ta sini a lokacin da yake ba da sakamakon wucin gadon na zaɓen da abokanmu na Telesal suka gutsuro mana. Yawan waɗanda suka yi zaɓe ya kai miliyan hudu da dubu ɗari shida da tamanin da hudu da ɗari biyar da saba'in da biyu. Yawan waɗanda zaɓen su bai yi ba ya kai dubu ɗari da tisa'in da bakwai da ɗari uku da saba'in da bakwai. Yawan waɗanda suka yi zaɓe ya kai kashi sittin da biyu da ɗigo tisa'in da ɗaya cikin ɗari. Yawan ƙuri'un da aka samu an rarraba su ne ne tsakanin 'yan takara biyu da suka fafata a wannan zaɓe zagaye na biyu Mohamed Bazoum ya samu ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara kwatankwacin kashi hamsin da biyar da ɗigo saba'in da biyar cikin ɗari. A yayin da Muhammad Usman ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da tamanin da biyar da ɗari bakwai da talatin da shida kwatankwacin kashi arba'in da hudu da ɗigo ishirin da biyar cikin ɗari wanda ya yi jimillar yawan ƙuri'un da na bayyana miliyan hudu da dubu ɗari hudu da 487,195. Bayan hukumar zaben ta bayyana sakamakon zaben na hucin gadi, masu ra'ayin jam'iyyar PNDS tarayya da magoya bayanta sun yi dandazo a cibiyar jam'iyyar, inda ɗan takarar tasu da lashe zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu. kafin hukumar kasa mai kula da kundin tsarin mulki ta tabbatar da sakamakon zaben ya yi jawabi kade furucin da bazu muhammed ya yi a cibiyar tafiyan da tarayya da abokanmu na radiyon ƙasa suka aiko mana Sakamakon wucin gadi na hukumar zaɓe Seni ya bayyana cewa na ci zaɓe da maki 55.75 cikin 100 wanda ya bani damar zama sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Ina cike da farin ciki kuma na yarda da abin. Kuma ina jinjina ga al'ummar Nijar da suka yi zaɓe a watan Disamba 2020 kuma watan Fabrairu na 2021. duka da ƙalubalen da aka samu. Ina farin ciki sosai ga haɗin kai da al'umma suka bayar ta hanyar waɗannan zaɓuɓɓuka. Ina jinjina ga hukumar zaɓe sani da suka yi aiki tukuru a cikin amana kamar yadda suka saba a cikin haske da kuma ba da goyon bayan kowa da kowa. de façon totalement transparente et inclusive. a nasu bangaren jam'iyyun siyasa masu adawa cewa da cap 2021 da ke goyon bayan alhaji muhammad usman sun fitar da wata sanarwar amurcin jiya komi sanarwar ta kunsa ga dai falke bashir na yar canji da karin bayani daga abokanmu na radio tenere A cikin sanarwar manema labarai na ranar 21 ga wata, ofishin farfagandin yakin neman zaɓe na RDR canji suna jan hankalin 'yan Nijar da ƙasashen waje bisa rashin adalci da aka yi a wannan zaɓe. Mun yi la'akari da haka a cikin ƙasa gabaki ɗaya, inda aka ba da takardun sakamako na rumfunan zaɓe da ba na gaskiya ba. da sata akwatin zaɓe da barazana ga ma'aikatan zaɓe musamman wakilanmu. Wata kungiyar farar fulla kasar Nijar ta fitar da wata sanarwa jiya da maraice a birnin Yamai inda ta kawo nata ra'ayi kan yadda zaben shugaban kasa zagaye na biyu wa kana a ranar 21 ga watan Fabrairu 2021. A cikin sanarwar kungiyar ta Esperance ta yaba da yadda gudanar da zaben domin a cewarta an kiyaye ka'idodin kundin zaɓe na ƙasar Nijar. ga dai kaɗan daga cikin sanarwar daga bakin jagoran ƙungiyar muhammad bashar da michel deji ya tattaro mana A takaice an yi zaɓuka a bayyane a cikin haɗin kai da girmama ƙa'idodin demokrasiya a cikin yanayi na zaman lafiya da kuma aiwatar da tanade-tanaden kundin zaɓe na ƙasar Nijar. Hallo da girmama ƙa'idodin da ƙasashen duniya suka yarda da su. Hanyar sadarwa ta Esperance na jinjina ga halayyar abar koyi na shugaban ƙasar Nijar mai barin gado na rashin ƙoƙarin yin tazarci a karo na uku. Jinjina kuma ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa don ingantaccen kayan fasaha da kayan aikin zaɓe. Muna gabatar da mu ga ofishin Seni da dukkan 'yan kasar Nijar da kuma iyalan jami'an zaɓe da suka rasa rayukansu a ranar zaɓe a Dargwal. Su kuma jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu zaman kansu su ci gaba da bada horo ga 'yan gwagwarmayarsu musamman kan sa ido a tsarin zaɓe. Da ƙarshe, Esperance na kira ga 'yan takara da su mutunta sakamakon da zai fito daga akwatunan zaɓe da bin ƙa'idodin da ya kamata idan aka samu kurakurai. Har ila yau dai muna a kan zaɓen zaben shugaban kasa zagaye na biyu da yawa kan a ranar 21 ga watan fabrairu shekara 2021 a kasar niger ya faru ne cikin yanayin gaskiya aminci yanci sannan kuma a bayyane in ji kwamiti na sa ido na kungiyar sai da yawo a cikin wata sanarwa da ya fitar kamar yadda muhammed namadi sambo shugaban tawagar kuma mai bima tsohon shugaban kasar najeriya ya bayyana ma michel deji Shirye-shiryen zaɓuka na 21 ga watan Fabrairu na shekarar nan ta 2021 tun yakin neman zaben gudanar da zaɓukan ranar jefa kuri'a da kirgon kuri'u duk sun faru a takaice a cikin yanayi mai kyau. Jami'an zaɓe da jami'an tsaro sun gwada iya aikinsu a cikin gudanar da zaɓuka. Masu zaɓe sun bayyana hakinsu na tsarin mulki ta hanyar jefa kuri'arsu maɗan takarar da suke so a ƙarƙashin yanayi mai kyau. Tawagar jinjina ma 'yan takarar da ke akan jeri bisa halaye na kwarai da suka nuna har zuwa yau kuma tana kira gare su da su ci gaba da yin hakan har zuwa ƙarshen zaɓe musamman har tattancewar sakamakon zaɓen a kotun tsarin mulki. Tawagar masu sa ido na kungiyar tarayyar kasashen Afirka UA da ta halarci zaben shugaban kasa zagaye na biyu a kasar Nijar ta fitar jiya da wata sanarwa dangance da yadda zaben ya wakana a cewar magatakardar shugaban tawagar sigar Said mubarak gudanar da wannan zaben wata babbar galaba ce ga 'yan kasar niger ga dai ci gaban firar tasu da michel deji Zaben shugaban kasa a kasar Nijar na shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2021 ya kasance babban kokari da kasar ta yi na tabbatar da iyakar ikon shugaban kasa Wannan zaɓukan sun kasance babbar nasara ma mutanen kasar Nijar duk da kasancewar rashin kwanciyar hankali. 'Yan Nijar sun yi kokarin su don a yi zaɓukan a cikin kwanciyar hankali da lumana. A cikin jiran sakamakon zabe tawagar na kira ga waɗanda za su lashe zaben da su kiyaye kwanciyar hankali hankalin da aka samu har zuwa yanzu da kuma su bi hanyoyin da suka dace idan aka ga alamar yiwuwar rikici. Haka take kuna kan saiti studio Kalangu kar ku sake saiti. Nan ba daɗewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. radio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar haka take a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman matsalolin da masu fama da nakasa ke cin karo da su suna da yawa balantana a bangaren samun aiki shi ina makomar mai fama da nakasa bayan ya iya da karatun shi na makaranta ko na jami'a shin a wannan lokacin na guguwar demokradiyya da zaɓuka daban-daban shin za su iya ganin wani sauyi a cikin al'amuran nasu ga dai amsoshin wannan tambayoyin daga bakin dubu na samun wutare a cikin firarsu da olivier asogbafi Bayan karatu kusan a jimilla baki ɗaya Nijar ana fuskantar matsalar samun aiki. Ko mu da muke fama da nakasa ba mu tsallake wannan matsalar ba. Ina gani a gare mu matsalar ta fi kazancewa saboda koma koyan aiki bayan karatu ga nakasassu babbar matsala ce. Sannan babu wani matakin dafawa da ke ba mu damar samun aiki a cikin sauki duka da yake ana maganar 'yancin kaso a wajen ɗaukar aiki wanda shi ma akwai matsala. kansa eh, ya problem. Muna cikin lokacin zaɓe, ko kuna jin yakin neman zaɓe da sauran harkokin siyasa sun shafe ku? Kamar kowa mun samu cika 'yancinmu na 'yan ƙasa na yin zaɓe wanda muke so, kamar yadda kuka sani zaɓe 'yanci ne ga kowane ɗan ƙasa da yake da wannan 'yancin. Mu a fuskar siyasa mun yi la'akari a shekarun baya-bayan nan na kasassu sun yi hubasa ana damawa da su. Akwai ma waɗanda suke fama da nakasa da suka shiga shiga takara a zaben. Kuma kun shiga cikin sha'anin? Ah mun ji cewa abin ya shafe mu saboda akwai 'yan takara da ke fama da nakasa da suka samu matsalolinmu kuma mun tabbatar babu shakka idan waɗannan 'yan takarar suka samu shiga cikin gwamnati lalle za su yi ƙoƙarin kula da buƙatocin. Me kuke fata daga sabon shugaban ƙasa? To abin da nake jira ga sabbin hukumomi da za a shimfiɗa shine kirkiro da tsarin da ke bamu damar samun aiki kamar kowa. Yanayin na kasa bai hana komai ga mutum. Ina alfahari kasancewa na ina da na kasa. Wannan bai karya min gwiwa ba na yin karatu. Yanzu abin da muka yi la'akari da shi da an ga mai na kasa sai a ɗauke shi matsayin mai bara. Alhali ba haka ne ba. Ga mu mun yi karatu. Idan ana girmama haƙƙin haƙƙinmu za mu kawo gudummawar mu wajen ci gaban ƙasar. Si nos droits sont respectés, nous contribuons efficacement au développement de notre pays. Madalla duka-duka na muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mahuta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar.